Premier alaikum. Ah, kafin mu kai ga yin dogon bayani ah, bari in fara da taya ku murna ko in taya mu murna game da wannan wuri wanda aka samu ah, na san wannan wurin tun yana cikin yaye-yaye ciyawa ce haka da yan bishoshi darbejiya da menene menene ha kuma daga baya gwamnati ta zo ta ta yi wasu gidaje a nan tsakanin haka wanda har yanzu ina jin da akwai raguwar su haka ɗaya can ɗaya can da aka rika ba ma'aikata suna zama domin sani na da nan tun 1970 ko da ɗaya ne ko da biyu lokacin na wakilin gidan ya mu a nan kano shekara wajen hamsin kenan yanzu da wannan to tun lokacin na dan ƙauye na na san nan ina zuwa da haka in aiki ya kai mu ko gidan gona ko wani guri a nan nasarawa to kuma aka zo daga baya allah cikin ikon shi dibu yanzu irin wannan gagarumin aiki wanda aka zo aka yi ta mala amini kano kamar da nake faɗa <laughs> da je ga wani gida da marigayi dan kure ya gina a nan a gandun albasa ya hau kan bene ya ji baya yin alamar a kan bene yake da ya ce a wai ba ma sama mai aka ce mala ai saman muke ya ce amma na yi buga gawa haka ni ban ji dub dub dub aka ce ya ce ai ya sha ya ce lalle roji ya ci uban sha <laughs> to duk wanda ya san harkar rediyo ya san yadda ake mata cefane na haɗa ta da kuma irin garar da ake mata bayan an haɗa ɗin da sauransu ya san cewa an yi aiki a gurin nan ah, naira ce zan ce ta aiki mala ali ko dala zan ce da mala abu yana nan da shi kamata a wannan tambaya amma dai allah ya sa ya zo kafin mu tashi eh, alhamdulillah kuma ɗaya daga cikin dalilan da sa nake yabawa da munnan da nake shine ne ah, da ni da ku da wasu da suke gabanmu da kuma waɗanda za su zo nan baya mu ya cewa a nan allah ya sa abincin mu a rediyo ko a talabijin musamman dai ni kamar ni to na ɗan san talabijin ɗin kaɗan amma dai shakuwata da rediyo ta fi yawa tun asali kuma dama ni sha'awata ta rediyo ce ba ta talabijin ba to gaskiya fi sabilillahi wanda duk zai je ya kafa wata harka wadda wasu za su zo su samu gurin cin abinci to sai a mashi godiya sai a mai godiya alhamdulillahi bayan godiya kuma yana da ubangiji allah ya tsara wannan guri allah ya sa mu ci amfanin da muke tsammanin za a ci a ya kafa wannan guri shi kuma wanda ya kafa allah ya sa ainihin dukiyarsa ta yi fure ta yi ‘ya'ya ta yi toho sosai yadda ake sa rai don ba wanda zai kafa irin wannan abin a ce an yi shi da wai ko wasa ko wata burgewa eh, duk wanda ga ya sa harkar shi a cikin abin da ya shafi kasuwanci irin na rediyo akwai abin da yake nema a wasu kasashe ana yi yan karta ma wani wata kasar yan karta kawai wataƙila nan gaba ko zuwa anjima za mu taɓo irinsu suna da gidan rediyo nasu na kansu kama ba irin wannan ba ne mm, to alhamdulillah allah ya sanya alheri allah ya sanya alheri allah ya tsare Premier Radio. Nagari na kuwa.